mu Allah ka mana gata ya jama'a wadu ma'ani ma'anittum duk kabirin yahudu duk nasara duk kungiyar shaidan abinda suke so a ransu shine ma'anittum abinda zai wahal ku ya al'ummar musulmi yanzu kun ga da mun buta tasu da an hada 'yan majalisu da duka ya majalisun nan daga ingila aka naɗa su ko namu ne turawa ne suka zaɓe su ko mu da yadda suke so ne da an yanyanka sarakuna sarakuna nan ba amerika nawa ne a ciki ɗan isra'ila nawa ne a sarakunan mu? to idan aka yanka sarakuna su suka cutu ko mu in aka kashe 'yan majalisu su suka cutu ko mu to su ma 'yan majalisu da yadda ingila amerika yahudawan ciki kafiran ciki da yadda suke so ne wallahi wa'azin nan ma da ba a yi ba allah mun gode maka da allah baka kawo corona ba sai a zamanin buhari da an kawo a zamanin wancan da mun wahala wallahi da ya yi ta kashe mu ba kuronan ma mota nawa ya tura mai duguri don a kashe musulmi an yi ko ba yi ba wallahi ba dan dan uwanmu ne akan gwamnatin Najeriya ba lokacin korona da an ga bakin gani fiye da wanda muka gani haka ne ko ba haka ba Allah ka taimaki shugaban kasa Buhari Allah ka kare shi Allah karka karka ba mu munafiki Allah duk mai cinye kudin jama'a mai lashe-lashe kar ka ba da amanar mu a hannunsa ya jama'a turawa sun zage mu iya ƙarfinsu yahudi ya zagi musulmi iya ƙarfinsa maguzawan china da na rasha da na najeriya sun zagi musulmi iya ƙarfinsu to kad badatil bagda'u min afuwahihim tabbas kiyayya dai kam ta fito daga bakunansu Allah ya nuna ai da sauran kallo wa mata ku fi su Abin abinda ransu ya kulle suke son su mana akbar ya fi wannan da suke mana yanzu ai Allah baya faɗa ta tashi saboda kan na kiran ku dan Allah kar su ziga mu yanzu kaga gurin wayansu sai a koma zagin Saudi Arabia wallahi wayansu so suke a yi an gaya duk duniyar musulmi a ji a kakkashe mutan maka a ce ne ce sun hana aikin haji mai hankali tsoro ne ya kai su ko kana jin larabawan maka da madina ba sa son aikin haji ba sa son umara hana aikin haji ya kara musu tattalin arziki ko ya nakasa su Allah ka raba mu da tsoro ya jama'ar musulmi ban da tsoro na gaya muku wannan kalmar ta fi so ɗari lokacin sun rufe makan ne to yanzu a rufe makan ba tsoron lokacin mun ga sarakuna na hana mu sallah dalilin da ya sa suka dinga bi suna ci rufe masallatai a ciki ba tsoro ko da tsoro ya jama'ar musulmi banda tsoro wallahi ba da ya ba mu gwamnati da musulmi masu son mai wa'azin nan ba wallahi da mun tsorata da kwarkwashin corona wallahi da ba a yi wa'azin yau ba to kai matsoraci ka ji kunya ga malam ibrahim ogu daga cikin tsatsan inyamarai ya zo ga kacan a ƙarƙashin gado ya ratso hatsari ya fi naka tsoro ya karka haka ne ko ba haka ba so da jama'a kan muji tsoronsu suna farfa ganda. Manufansu su haɗa talakawa su faɗa da shugabanni allah karka nuna mana wannan ina somaliya da ka ziga su suka daddaki juna turawa suka daka ko kansu to ƙasar turai ce ta rushe ko tasu mutanen siriya da aka ziga samari suka daddaki iyaye da kakanni ina siriya ƙasar turai ce ta watse ko siriya sai su zo kawai su sa tufafi irin na larabawa sai ta an yawa musulmi wuta akwai wanda ya cuci 'yan arewa kamar inyamuri mai sai da kwaya wa ya kashe sardauna wa ya kashe tafawa balewa wa ya zuga inyamuri ya balle bayan rabe ne don na san na faɗa sai ku ki ansawa wa ya zuga inyamuri ya balle to hatara, al'adu duk wanda zai rike mu ka ba mu masu amana da ni da ku da 'ya'yanmu da matanmu da shugaban ƙasa da gwamnoninmu dukanmu mu koma mai addu'a Allah ya tsare muku mulkinku ya ƙarfafe ku da gaskiya Allah ya tsare mana wa'azi ya ƙarfafe mu da gaskiya Allah ya ba mu sana'ar yi ya raba mu da lashe-lashe ya matasa certificate a ta motsa kashe aljihu yana ƙara ya yi expire a koma gona a koyi sana'o'i a kyautata wa uwa da uba da dangi duk abin da za mu yi mai dan Allah aqulu qawli haza, wa astaghfirullah li wa lakum wal ghafurur rahim